نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا قدوغ وتن شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبدا دلي حدود أربعين شدة wanda ya dace da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin wadha'if ramadan ina ne muka tsaya da biyu a wasirru hada sirrin wannan malam yace annat taqarruba ila Allah lalle neman lada zuwa ga Allah da neman kusanci zuwa ga Allah bi tarkil mubahat da barin abubuwan da suke halattattu ne abubuwan da aka halatta ma mutum la yakmulu ba zai cika ba illa ba da taqarrubi ilayhi sai bayan neman kusanci ya zuwa ga Allah bi tarkil muharramat da barin abubuwan da Allah ya haramta. Wa manita kabal muharramat, duk wanda ya aikata abubuwan da suke haramun ne, thumma taqarraba ila Allah, sa'annan ya nemi kusanci zuwa ga Allah bi tarkil mubahat da barin abubuwan da suke halaliya ne. Kana zai kasancewa bi masabati a matsayin man taraka ko man yatrukul fara'ida wanda yake barin abubuwan da suke farillai ne wa yataqarrabu bin nawafil ya ta neman kusanci da nafilfili domin barin farilla sabon Allah ne ta abin da yake farilla a gare ka in ka bar shi ka saba ma Allah sai Allah subhanahu wataala ya kama ka da laifi to mutum sai ya bar farilla amma ya rike nafila Mana mutum ya ce ba zai azumin Ramadana ba amma zai sita shawwal. Sa'annan ko mutum zai cewa zai azumin litinin da alhamis amma bayan azumin watan Ramadan. Aga Ramadana farilla ne. Azumin sita shawwal kuma mustahabi ne nafila ne. Ko ko mutum ya ce ba zai yi ba amma zai azumin Ashura, zai azumin Arafa. Amma ba zai na Ramadana ba. kaga mutum ba zai samu lada wurin Allah Allah ba zai baka lada ba saboda ka bar farilla ka rike nafila ko mutum ya ce ba zai salloli biyar ba amma dai shafa'i da wutiri da rakatul fajr da wallaha duk zai rikewa ya ci kaga an yi ba ai ba to shine malam yake cewa ba yadda za a yi ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala da barin abin da yake halal ne sai bayan ka bar abin da yake haramun ne sai ka haɗa su biyu ɗin mu ba shi ne abinci sutura kaya hula waya abin hawa waɗannan halittattun abubuwa ne su ba ibada ba ne rayuwa ce ta duniya idan mutum ya ce ya bar su saboda yana ganin zai masu son duniya ne ya rabu da su amma kuma ya je na sharholiya ya bar abin da yake halaliya ne amma kuma ya runguma abin da yake sabon Allah ne to kaga an yi ba ai bake domin sabon Allah dama shine son duniya duk mai sabon Allah masoyin duniya ne duk wanda ke son duniya zai saba ma Allah haka ne ko ka ce ba ka son duniya ba kana sabon Allah to duniya kake so dan da ma ita duniya illar take nan ka saba ma Allah in ba haka ba ai ka shigo cikin talahiya lauke nan in ba ruwanka da ita dama haka Allah subhanahu wataala yake so to ba za ka zamanto cikakken mai kaurace ma duniya ba har sai ka kaurace ma saban Allah duk wanda bai saba ma Allah ko me yake ci ko me yake sawa kowane irin abin hawa yake hawa amma yana biyar doka Allah sau da kafa to ba ruwanka da duniya kullum in zaka cin in zaka kari sai an darje sai an nemi mai kyau sai an soya maka nama ya soyi da kyau ya rumus kana tauna yana baje ma cikin baki amma ba ka saba ma Allah ba dabi'a kace saba Allah ba to ba ka san duniya kuma koman ba ruwanka da waɗannan abubuwa to gaya kake ci ruwa ma ba ka shan masu zaki ba ka shan lemu baka shan dona abu mai dadi baka cin dona abu mai dadi baka sa kaya masu kyau amma kuma shegantaka a wurinka daga kai babu wani to kai ne masoyin duniya saboda dama san duniya shine saba ma Allah Allah ya kiyaye wa bi musnad ahmad ya tabbata cikin musnad ahmad annam ra'ataini lalle waɗansu mata guda biyu samata sun yi azumi fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi sallama a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallama faka da ta sai suka kusa an ta muta su mutu min al-atash saboda kishirwar da ta kama su wa dhukira zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wasu mata tan suna azumi suna neman mutuwa kishirwa ta ishe su fa a'rada anhu ma sai manzo Allah ya kawo da kai daga barin su kamar bai shi ma ya ci gaba da abubuwan shi ya kyale su thumma zukira talahu sa'annan aka ƙara gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga fa mata guda biyu can ya rasulullah suna neman mutuwa fa da'ahu ma sai manzo Allah ya ce to a kira su fa amara ma sai manzo Allah ya umarce su sallallahu alaihi wasallam an taqayya cewa manzo Allah ya ce musu ko ya mai an ta taƙayya cewa su yi su abin nan su ya mai da kansu mana su sa ɗan yatsa cikin bakinsu faƙa'ata sai suka amayo mil'a qadhin kaman akushi haka cike kowace cikinsu ta cika akushi haka qaihan da ainihi mugunya wadaman da jini wa sadidan da kuma ainihi ruwan kurji abin da aka ganshi kaman mugunya da ruwan kurji haka wa lahman abitan da kuma wani nama wanda yake ya canza nama ne ga yanin sun amayu amma naman ya canza ba nama ne amma ka san ya kwanta cikin ciki ne an murza shi amma kuma an amayo shi ba nama ba sabo haka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hataini lalle waɗannan matan guda biyu samata sun yi azumi amma ahallallahu lahuma daga abin da Allah ya halatta musu mana sun kame kansu daga cin abinci shan abin sha shine manan sun yi azumi daga abin da Allah ya halatta musu wa afdarata kuma sun sha ruwa sun bude bakin su alama harramallahu alaihim abu sabin da Allah subhanahu wataala ya hana su jalasat ihdahuma dayan su ta zanna ila al-ukhra ya zuwa daya fajalata ta akulani luhuman nasi kawai sai suka shiga cin namun mutane sun zanna su bi suna ta gulma ana ta giba ana ta cin namun mutane manzo Allah ya ce shi yasa kishirwa ta kama su mai tsanani suka kasa yi da azumin to kaga so ake in kana azumi ka kame bakinka daga faɗin komin ba alkhairi bane alkhairi hatta ya sassan magana inda mun karanta rana ya tew ya sassan magana hadda babu zunubi a cikin ta bai kamata mai azumi na shagaltuwa da ita ba saboda ka yin wata maimakin ta me zai sa ka tsaya kana yin ta ita magana ce ya sashi ya babu zunubi a ciki amma dai a matsayin ka na kana azumi bai kamata ka shagalta da wannan ba muna ganewa ko to saboda haka ana son mai azumi ya kame bakin shi daga faɗin komi sai alkhairi kakka faɗi sharri kakka yi gulma kakka yi giba kakka ci naman mutane kakka zagi mutane kakka zanna kai talahanta mutane kana aibata su kana cin mutuncin su kana wulakanta su kana masa ƙarya kana ɓata masa suna alhali kuma azumi kake yi wannan ba daidai bane wannan yana sa ya zamanto kaya azumi amma kamar baka yi ba domin dumi duk ladarka ta azumi duk ta tafi wurin mutanen da kai ta zaki ta raba masa ita mutanen da kai ta bata masa suna kai ta musu kazafi kai ta cin mutuncinsu duk za a raba musu ladar taka kai sai zamanto baka da rabon komi cikin azumin ka sai yunwa da kishirwa Allah ya kiyaye. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace lis-sa'imi farhatani mai azumi yana da murna guda biyu da farin ciki guda biyu da yake yi farhatun inda liqa inda fitrihi na farko shine murna a wurin bude baki in aka zo wurin bude baki kaga mutane na ta murna mutane na ta farin ciki azumi ya kai an kai ɗaya ko kuma an kai goma ko an kai ashirin ko fiye da haka nan mana daidai rana ta bada mutane murna su ibada da Allah ya dora musu ta wannan yini game da azumi sun yi ta ana murna zaka ga wani ko da ba gida yake ba yana bisa hanya zai dan rabo wasu mutane ya ce a bashi shi ma ya dan yawa ya shiga cikin wannan farin cikin shi ma wa farhatun inda liqa'i rabbih da kuma murna da farin ciki a wurin gamuwa da mahalicin shi Allah subhanahu wataala amma farhatu sa'imi to amma farin cikin mai azumi inda fitrihi a wurin shan ruwan shi fa innan nufusa lalle rayuka majbulatun an halicce su ne alal alal maili akan karkacewa ila ma yula'imuha ya zuwa ga abin da yake dacewa da ita min maqamin na kowane irin abinci wa mashrabin da abin sha wa manka da kuma abin aure mana duk rayukan mu gaba ɗaya kowane rai akwai abin da yake kowace zuciya akwai abin da take so ko ba haka bane zaka mun zo buɗe bakin mu ba iri ne bane abin da muke buɗe baki da shi wani kankana zaka gani wani mangwaro wani gwaba wani dankali wani rogo ko ba haka ba wani lemun zaki wani ayaba wani abarba haka za ganin kowa da irin abin da yake bude baki da shi wani lemun tsami ne ya matsa ya sa sukari ya sa kankara ya sha abin shi wani farau farau wani gumba wani kunu wani koko wani ma abin da yake so da an sha ruwa ya sha ruwa kawai kwashi tuwo kawai kowa da irin abin da ran shi ke so ko ba haka bane kowa cikin mu akwai abin da ran shi take karkata gare shi ko kuma kafin shan ruwa din ma abincin da muke ci kowa akwai wanda ya so ko ba haka ba yawa wani yana son tuwo na hatsi wani ba ya san ba ya jin daɗin shi sai ji kamar ba abinci yake ci ba zuciyar shi ma tana tashi wani tuwon masara wani shinkafa wani ya yi son shinkafa ja da fara wani ya fi son shinkafa nan tsaki yan ƙanana wani ko ba ya son ta wani yana son tuwon dawa wani kuma shi yake in ya ci tuwon dawa to ya shi kenan karshen shi ya zo da ta shi kenan rayuwa ta kare in ya koma yana cin tuwon dawa musamman bakin nan baki kirin ce shi ne abincin shi da shi kenan ya yi saran da rayuwa ta kare shi da shan daɗi sai abada kuma saboda me bakin yake kallo zai yana cin abinci baki wani kuma zai ji abin haraka ce shi da ka bashi ma shinkafa gara ka bashi wannan to rayukan mu dai kowa da abin da kaman harakokin duniya ne kowa da irin kasuwar da yake so ko ta karbe shi ko shi dai ita yake so kowa haka ne zaka gani to haka abin da za mu ci da abin da za mu sha shayi wani yana son shayi wani ba ya so lemu ma haka nan wani lemu yana son mai gas wani ba ya son mai gas wani kuma bin duka yana so wani yana son shayi wannan irin na cana wani kuma ba ya so wani yana son lipton wani ba ya so da wani sabuzu tari yake cewa ko abin nan buz wani shi yake so kowa da irin wanda yake so wani ma ba ruwan shi da harkar da shayin da lipton da duk ba ruwan shi da su da ka ba shayi gara ka ba shi abin da leda fiya wata ɗaya ya sha kawai to rayuka dai kowa da irin abin da Allah subhanahu wataala wato ya halice su akan karkata zuwa ga abin fa idza muni'at idan aka hana rayuka din min zalika daga wannan fi waqtin min al-awqat a cikin wani lokaci daga cikin lokuta thumma ubiha laha sa'annan aka halatta mata fi waqtin akhar a cikin wani lokacin farihat to za ta yi murna da farin ciki bi ibahati ma muni'at anhu da halatta mata abinda aka hana ta daga cin shi ko shin shi khususan musamman ma inda shidadil hajata ilayya a wurin tsananin bukata ya zuwa gare shi a bukata tana yin tsanani lokacin da rana ta faɗi kayan awa goma sha wani abu cikin ka ba komi baka sa komi ciki ba aga bukata ta kai bukata da lokacin nan za a ji sanarwa a ceto jama'a can rana ta kusa da ce jama'a wani ya shiga cikin cikin masallaci ya doke laspika ya ce jama'a an haƙara lokacin shan ruwa an mera ƙarfe goma na dare ya za ka ji to kaga a lokacin nan kana kana abin nan bakin kamiyo na ta gudawa za ka sha ruwa za ka ji daɗi za ka ci abin da ka tanada to lalle dole ka yi farin ciki a wannan lokaci ko ba haka bane to irin wannan farin ciki mai kyau ne farin ciki ne ba wai Allah yana kallon azumi ya zama alƙaƙai gare ka ba ka gashi da shi so kake kara'a shi ya sharanta ma daidai wannan lokacin ka tsaida to kuma kana farin ciki saboda ya baka dama kuma ka yi wannan farin ciki ne da Allah subhanahu wataala yake so fa innan nufusa tafrahu lalle zukata suna farin ciki bizalika da wannan taban a ɗabi'ance fa in kana zalika mahbuban lillah idan wannan ya kasance abin so ne ga Allah subhanahu wataala kana mahbuban shar'an to ya zamanto abu ne da ake so a shari'anta kenan tara tara so kai farin ciki irin wannan farin ciki din wasaimu inda fitrihi kadhalika mai azumi kuma a wurin bude bakin shi kamar haka yake yi fa kama anna Allah to kamar yanda ka san lalle Allah subhanahu wataala harrama ya haramta ala sa'ima kan mai azumi tanawula hadi shawat ya ya doki waɗannan abubuwan da yake so na ci da sha da kuma yana kusanta iyali fi nahari siyab a cikin yinin azumi faqad adina lahu fiha lalle Allah ya yi ma mai azumi izini a ciki fi layli siyami a cikin daren azumi bal ahabba minhu al-mubadara a Allah subhanahu wataala ma ya so gaugautawa daga bawa ila tanawuliha ya zuwa amfani da waɗannan abubuwa fi awwalil laili wa akhirih a cikin farkon yini da kuma ƙarshen shi farkon dare kai farkon dare da ƙarshen dare da rana ta faɗi Allah subhanahu wataala na so kai gaugawa bal ahabbu ibadihi ilaihi mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah a ajaluhum fitran wanda ya fi su gaugawan bude baki lima fi sahihaini saboda abin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim an salim marfu'an daga sal dan sa'ad marfu'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi ma ajjalul fitra in dai sun yi gaugawar shan ruwansu to suna tare da alherin Allah subhanahu wataala saboda ka alherin Allah yana tabbata ga mutumin da yake gaugawa ya guda baki ba wanda yake nawa ba ba wanda yake jinkirtawa ba sai duhu yayi sai duhu yayi wannan sabanin koyarwa ma'aikiji sallallahu alaihi wasallama kuma timu siyama ila al-layli manzo Allah ya fassara shi da cewa gaugawan guda baki da rana ta faɗi shi kenan kuna ganewa ku ba daidai bane ka ana kiran sallah mutane na tashar ruwa kai kuma kai aron lakace masallaci kai zanni da wuridinka kafin a kira sallah ko a tada sallah da shi za ka yi buɗe baki ka yi zanni kuma a yi sallar magariba ka yi zamanka ba za ka tai ba wani ma sai ya yi isha'i sai ya dawo daga sallar isha'i har sai an yi asham duk cikin azumi yake wannan sabanin koyarwa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wali tirmidhi imam tirmidhi yana da riwaya an abi hurairata daga abu hurairata marfu'an qala allah azza wa jalla allah mai girma da daukaka ya ce ahabbu ibadi ilayya bayina waɗanda suka fi soyuwa zuwa gare ni a ajaluhum fitra mafi gaugawar su wurin buɗe baki an ce gaugawa ba wai kuma kayan lokaci ba sai sai ka tabbatar da rana ta bace da zarar rana ta bace kuma ba ba abin nan ba hazo ya ɓadda ta ba ba gizagizai ko hadari ke akwai ba babu komi mari ta fada ba a ganinta to shi kenan sai ka sha ruwanka ba sai ka ga ba sai ka ji ladan ya kira sallah ba domin lokacin da kake jiran ladan shi kuma ladan yana sai yana harkar shi sai ya sha ya koshi sannan ya daga ma kiran sallah saboda ka da ranar rana ta faɗi shi kenan kuma kana da kalanda wadda take iyakance ma lokacin kowace rana ga ranar da lokacin da rana ke badawa a wannan rana kana da ita da ka diba shi kenan ka ƙara diba lalle ya yi daidai da abin da ke cikin kalanda shi kenan sai ka sha ruwanka in kuma kana tsoron kanka fada cikin laifi sai ka jira ladan ka tabbatar da lalle dai rana ta bace ta faɗi shi kenan lokacin shan ruwa ya yi sai ka sha wa rawa ahmad mamamar ya ruwaito ana bizar daga abu zarrin marfuwan marboyan hadisi la tazalu ummati al'umma ta ba za ta gushe ba bi khairin da alkhairi ma ajjalul fitra in dai sun gaugauta bude baki wa akharu suhura kuma in dai sun jinkirta suhur wannan shine sunna bude baki a gaugauta shi suhur kuma a jinkirta shi gaugauta bude baki shine da rana ta fadi jinkirta suhur kuma shine kayi shi dab da ketowa alfijir yanzu alfijir yana ketowa da arba'in da biyar ko da shidda ko ma da bakwai ko ƙarfe biyar to ba ba ba ba ba sahur bane daidai ba ba daidai bane wanda ya dace da sunna tun ƙarfe biyar kai sahur kuma ka kama bakin ka shikenan kana bin shikenan ba ka ƙara cin komi saboda kai sahur ha so ake ka kai har da arba'in kana ci ka sha kana ci ka sha Yawwa, in kaɗan ji ya ɗan sauka inda wuri ka yi ka ƙara, wasu ruwa nan ka ƙara, wani kokon ka ƙara, kana da wani shayi ka ce ka bar ma ƙara da shayi ka sha. Sai da arba'in, amma ka je tun biyar, saura wajen minti arba'in da biyar. Wanda ya yi daidai da sunna ko ya saba. Sunna ta ce ka jinkirta, ka yi jinkirin sawar ɗanka sai ya je can ƙarshe dab da ke tuwa alfijir sannan. Kaba tsakanin sawar ɗanka da alfijir minti biyar sai ka huta shi kenan daga nan sai ka taho amma wani sai ga biyar ya yi sahur kuma ya taho masallaci ya taho da shi kenan wai ya fara azumi azumi bai fara ba saboda alfijir bai keto ba ba abincinka ne azumin ba shi abincin da ka ci wannan sahur ne sahur sunna ne ba wajibi ba ne wani ma ba yin shayi saboda ba ya jin daɗin shi wani ya yi shi zai jin zuciyar shi na tashi zai ji kamar ya amai saboda haka ba shine azumi azumi shine niyya kai niyyan wannan yinin cewa ba za ka ci ba za ka sha ba dan Allah shine azumi sahur gara ba sa ce daga Allah Allah subhanahu wataala ya kawo maka to saboda haka kenan a sunna shine jinkirtar da sahur a zuwa lokacin da wato alfijir zai ketowa kaɗan warawal hakimu kuma imam al-hakim ya rawaito wa ibn asakir da ibn asakir an ibn umar daga abdullahi dan umar wa anas da kuma anas radiyallahu anhu ma marfu'an min fiqhi ar-rajuli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin fahimtar musulmi ya fahimci addini ta'jilu fitrihi gaugauta bude bakin shi wa ta'thiru suhurihi da kuma jinkirta sahur ɗin shi. Wannan yana nuna ka gane addini ka fahimce na addini ya sa gaba kenan. Wata saharu, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ce kuma ku yi sahur, fa inna hulgi za'ul mubaraku, domin sahur abinci ne mai albarka. Wallahu wa mala'ikatuhu kuma Allah da mala'ikunsa yusalluna alal mutasahirina suna yin salati akan masu cin abinci lokacin sahur. Wasa'imu, sau saboda haka mai azumi, taraka shahawatihi lillahi, ya bar shawoyinsa don Allah subhanahu wata'ala bin nahar da rana, taƙarruban ilallah dan neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ta'atan lahu kuma saboda yin biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka kenan nan a dan haka kenan shi azumi da ma ana son mutum yayi shi ne domin Allah yawwa ka bar da abin da Allah ya ce ka bari dan Allah dan ka nemi lada zuwa ga Allah kuma saboda biyayya ga Allah subhanahu wataala da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa yubadiru ilaiha sa'annan kuma yayi gaugawa zuwa ga waɗannan bukatun nashi fil laili a cikin dare taqarruban ila Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah wa fatan lahu kuma saboda biyayya ga Allah shi azumi ibada ne sa'annan kuma shan ruwanka shi ma ya zaman tomi shi ma ibada ne cin abincinka ibada ne ba ma tarakaha shawoyin mutum mutum bai bar su ba illa bi amri rabbih sai saboda umarnin Allah subhanahu wataala wala ada ilaya kuma bai koma zuwa ga shawoyin nashi ba illa bi amri rabbih nan ma sai da umarnin Allah Allah ne yace wa kulu washrabu kuma yace thumma atimmu siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai alfijir ya keto sa'annan kuma mi ku cika azumin ku zuwa dare kaga Allah ne yace ka kama bakinka kuma shi yace ka bude bakinka saraka malam yace fa huwa muti'un lahu fi halatayn mutum mai azumi yana biyayya ga Allah da manzon shi a cikin halaye guda biyu halin azumi da halin shan ruwa ko fa idza badara as-sa'im idan mai azumi yayi sauri ila al-fitr ya zuwa bude baki da shan ruwa taqarruban ila maulahu dan neman kusanci ya zuwa ga Allah mahalicinsa wa akala ya ci abinci wa shariba ya sha ruwa wa hamidallah kuma ya gode ma Allah akan haka fa innahu yurja lahu al-maghfira haka kuma ana fatan mutum ya samu gafara wurin Allah wa bulughur ridwan bidhalika kuma ana fatan mutum ya kai ga samun yardan Allah da haka ka san wani abu sai Allah ka ci ka sha ka gode mai kuma ya gafarta maka kuma ma kai ya ƙara ma yarda da kai ma ka mu dage mu barmantuwa a lokacin da muka ci abinci mu barmancewa da yaban Allah da godiya ga Allah kaga abincin da kaci mutane da yawa ba samu suka ci ba kuma kai ka ci mutane da yawa ruwan da ka sha ba samu suka sha ba saboda wasu na nan matsi ba sai ya sha ruwan sai Allah ya baka sai ka gode ma Allah kuma ka san ba karfinka bane ba azancinka bane ba wayanka bane ba dabararka bace taimakon Allah ne kawai ya ga dama ya baka ka ci ka sha to ya kamata kai ma ka san Allah ya maka ce Allah na gode ko da baka yi larabci ba ce Allah na gode to idan mutum ya haka zai samu gafaran Allah kuma zai samu yardan Allah wa fil hadith ya tabbata cikin hadisi inna Allah la yarda 'anil 'abdi lalle Allah ta'ala yana yarda da bawa ya'kulul aklata ya ci abinci wa yahmaduhu 'alaiha sai ya gode ma Allah kan abincin da ya ci mana da wanda ya ci abinci ce alhamdulillah to Allah ya yarda da shi wa yashrabu sharba ko kuma ya sha abin sha wa yahmaduhu 'alaiha kuma ya yabi Allah da godiya ga Allah to Allah yana yarda da shi ka sha ruwa tiyawa ta ne ko ruwan landa ne ko cikin so suke ko cikin duro suke ko ma cikin mai suke ka ɗebo ka sha ko kuma aka baka shayi preme ko desium ko turosium ko ko a lipton aka baka ka sai lipton na dala goma ka sha in ka kare ce alhamdulillah ita godiya ga Allah kullum ba wai sai ka sha ruwa ba da abin da ka sha ka gode ma Allah subhanahu wataala ka sani cewa ba da yardan Allah ba da horewa Allah ba za ka yi shan wannan abin ba don ka gode ma Allah Allah subhanahu wataala zai yarda da kai don haka mu zamanto masu yawan godiya ga Allah subhanahu wataala wa rubbama stujiba du'ahu kuma so da yawa ma za a karba ma mai azumi addu'a shi inda zalika a wurin haka kama fil hadithil marfu kama yanda zuwa cikin hadisi marfu'i inna lis-sa'imi inda fitrihi da'watan la turaddu lalle mai azumi yana da addu'a a wurin buɗe bakin shi addu'a da ba a maida ta in ya daga hannu ya roki Allah to Allah subhanahu wataala zai biya mishi bukata ka ji wani kari ga gafara ga yarda kuma ga mi ga karba addu'a duk abin da kace ma Allah ya maka zai maka duk bukatar ka Allah zai biya maka ita kudi kake so lafiya kake so aure kake so duk abin da kake so Allah subhanahu wataala zai baka shi aihuwa kake so ƙarin aure a'a auren ne ma za ka yi ba kada kasuwa kake so aiki kake so da abin da ka san kana so ka gaya ma Allah ubangiji Allah ta'ala zai karba maka addu'arka saka mu dage a wurin bude bakin muka sha ruwa din nan lokacin da muka sha ruwa kafin mu je masallaci mu daga hannu mu gaya ma Allah bukatunmu wali ahmada wa tirmidhi imam ahmad da imam tirmidhi suna da riwaya an abi huraira daga abi huraira ta marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathatu la turaddu da'watuhum mutane guda uku ba a mayar da addu'ar su in sun yi addu'a ta samu shiga wurin Allah ta samu karbuwa an biya musu bukatun su as-sa'imu hatta yuftira cikin su akwai mai azumi har sai ya sha ruwa tun daga lokacin da ka fara azumi tun daga lokacin da alfajir yake to ka fara azumi ko to har sai rana ta faɗi wannan sararin da ke akwai awa sha wani abu duk lokacin da ka yi addu'a an karɓa. Sai ka sha ruwa. Ko bayan sha ruwan ma an ci gaba. Ma'ana dai kullum cikin lokacin karɓa addu'a kake sai in ka zama rago. Sai in ba ka da ƙoƙari sai in kai ba jarumin addu'a ba ne. Shi kenan. To kana kallo mutane za su ta ci gaba kai kuma kana nan kana ta kana ta kame kame. الحديث هذا كرشان حديثي وعن ابن عمر مرفوعا كما أن كربو دغ عبد الله دان عمر مرفوع حديثي معنى دغ مغنى النبي عليه الصلاه والسلام قال يتي لكل عبد صائم يا تبت ga dukkan bawa mai azumi da'watun mustajaba addu'a karbabbiya inda iftarihi a wurin da yake shan ruwan shi in ka sha ruwa kana da addu'a karɓaɓɓiya, utiyaha fi duniya, an ba shi ita a nan duniya ita wannan addu'a karɓaɓɓiya. A dukhirat lahu ko kuma an adana mashi ita fil akhirati a ranar lahira. Ko dai a baka, ita dai addu'a ta karɓu. Ke sa musulmi din ya addu'a addu'a shi karɓaɓɓa ce. Allah yana so ya ga jarumi mai ƙoƙari cikin mu, wane ne za a yi haƙuri, ya yi ta yi, bai ga abin nan na samuwa ba bai ga bukata na biya ba rago kenan daga shi ya gaji gaskiya yana rago ne gaskiya ni na gashi ko gaya mai ma kai kace ya dage ciyawa malam ai an dade ana ta yi wannan rago ne yadda baka gaji da sallah ba to wace wahala ki akwai kace Allah ya baka daga hannu ne zaka yi fa Allah ba ni shikenan wace wahala ki akwai kace ka gaji sallah kullum bayan ta kake ba ka taba cewa ka gaji da ita an taba gaya ma an anshe ta an taba turo ba mala'ika yace a gaya ma duk sallolin da kai tun daga balaga har yanzu duk sun samu shiga ko baka bari ba kana ta yi haka ma addu'a da ka zama jarimi mai kokari a wurin sallah to haka wurin roƙo Allah kakka gaji ba mamaki wani lokaci ne Allah yake so sai an kai daidai wurin sai ka ga bukatu na ta biya kai kuma baka yi da kai baka ce kai kai kaga shi Allah ya ce to shikenan ku kyale shi baka sani ba don haka ba a gajiya kamata ya mutun ya dage ya tai in ba baka duniya ba za a baka ranar lahira kuma duniya ma an baka sai Allah bai maka ba abu ɗaya ne ba kawai ka sa gaba kana so wurin Allah malami ya ma abubuwa sun hi miliyan ɗaya wanda wasu ma baka san su ba sai an gaya masu kuma dai ya maka baka roke shi ba Allah ka ƙara mana imani. Waru ya rawaito an Anas daga Anas wa ibn Umar da Abdullah wa ibn Abbas da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idza afqara idan ya sha ruwa qala sai ya ce Allahumma laka sumtu ya Allah nayi maka azumi ne. Ma'ana na yi azumi saboda kai ya Allah. wala rizqika aftartu kuma akan arzikinka ne nayi bude baki fa taqabbal minni to Allah ka karba gare ni innaka antas samiul alim lalle kai Allah subhanahu wataala kai ne mai yawan ji kuma mai yawan ilimi wannan addu'a ce da ake wurin buɗe baki Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim ka karanta ta so ɗaya kawai insha Allah ta'ala zaka samu ladar koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama waruya kuma rawaito an ibn umar marfu'an daga abdullahi dan umar marfu'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza aftara qala idan ya sha ruwa ya buɗe baki sai ya ce zahaba wama'u ishirwa ta tafiyarta wabtallatil uruqu kuma jijiyoyi sun jika wa wajaba al-ajru insha Allah ta'ala kuma lada ta sabka wurin Allah in Allah ya so addu'a ta bi kenan mutum na so sai waccan kuma in kana so sai kai wannan in ka so kuma sai ka hada bin duka sai wannan ka ƙara a ƙari ba yakin daɗi ko da na mari ne wa ruya anhu kuma an rawaito daga gare shi dai hayyau annahu kana cewa lalle shi ya kasance idza aftara yaqulu idan yayi bude baki yana cewa Allahumma ya wasi'al maghfirati ighfir li ya Allah mai yawan gafara ka gafarta mini ya wasi al-maghfira ya mai yawan gafara zunubi in ya cika duniyar nan kai ka cika shi da duniya kace Allah ya gafarta ma zai gafarta maka ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim taji Ni yawan zunubi in ka cika duniya ba maradi ba duniya in ka cika ta da zunubi kace Allah ya gafarta ma zai gafarta maka wa inni laghaffarun liman taba lalle ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ghafiriz zambi wa qabilit tawbi Allah subhanahu wataala mai gafara zunubi ne kuma Allah mai karba tuba ne ga bayi Allah ya gafarta mana tuban mu da muke Allah ya karba to saboda haka kenan yana da muhimmanci azumi kai amma ka ce Allah ya maka gafara saboda gafara samun gafarar zunubi wata kofa ce ake bude maka wanda zaka wucewa kuma wadda ana so dama ga dukkan mutumin da ya zo roƙon Allah ya roƙi Allah ya gafarta mai zunubi in ka zo cewa Allah ya baka kasuwa ya baka jari ya baka kuɗi ya baka lafiya ko aure ko ya baka gida ko ya baka sana'a ko ya baka aikin yi yana daga cikin abubuwan da ake so ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah wani mutum ne da ka kama laifi ka mai laifi kuma ka zo wurin shi ka ce kana son wani abu ka kai tsaye ba ka cewa ba ka ko ba haka ba sai ka ce da Allah laifin da aka yi can baya da Allah ya haƙuri kuskure ne sharrin shaidan ne da Allah ya haƙuri ba ka karawa ya ba ku ya yi ma muna laifi kowa ma yana laifi ito kuma da ma wata bukata ce ta taso kaga sai ka gani amma ya kama laifi baka nemi yafiya ba kuma ka zo ka ce abin ga abin da kake so kasan cikin mutum ɗari da ya ka samu ɗaya wanda zai baka a samu ma ba su da yawa sai manyan mutane kwarai wanda shi ya mamance da kame laifi ya ba komi sai ya ɗauka ya baka in yana da to Allah subhanahu wataala ma yana iya maka amma yin haka ɗin ga Allah ganganci ne da renin wayo shi Allah yana yi zai maka dukkan nemi gafara mai haƙuri ne shi haƙurin shi ba irin shi to amma cikin girmamawa tun da kana so ka san ba mai maka umma shi ba ya kamata ka ce ni da ba ba cewa kai dole bane ladabi ne gaban Allah subhanahu wataala ka ce maka gafara Allah ya sa mu dace wa inna wa bi aklihi wa shurbihi idan mai azumi yayi niyya da cin abincin shi da sha abincin shi taqwiyata badanihi karfafa jikin shi alal qiyami akan tsayuwa ta ibada usiyami da kuma yin azumi kana musaban ala zalika mutun ya kasance za a bashi lada ma akan wannan cikin azumi ko ba cikin azumi ba dan mace ya ci abinci da daddare dan yayi qiyamul layli kai ya je yunwa ya ci da kyau ya ce koshi da wannan niyya din to mutum zai samu mi zai samu ladancin wannan abincin da yi in kuma cikin azumi ne uwa uba dama cikin ibada kake da yadda kai ibada ci da yadda kai lada kake ciki kama annahu idza nawa bi nawmihi kama yadda ka san kuma idan mutum yayi niyya da kwanan shi da za yi fil a cikin dare wannan hari da rana at-taqawwi ala al-amali samun ƙwarin gwiwa da ƙarfi akan aiki kana nawmuhu ibadatan baccin shi ma sai zamanto ibada ne muna ganewa ko mutum ya kwana rana baccin rana bayan azhar zuwa la'asar ka huta asa wannan bacci in dai ka same shi ba wanda ya tada ka kuma kai shi da kyau to za ka ka cika dare baka yi mi ba baka kwana ba to wannan kwanan naka ya zama ibada saboda kayi ne dan kai ibada ko kuma ana kai sallar isha'i kai ka dawo gida ka nemi wuri kai bacci saboda ka tashi karhi uku ko uku da rabi ka samu awa biyu daidai kana ta karatun Qur'ani ko kana ta sallah ko kana ta salati ko kana ta tasbihi Mana dai ka kwanta don wata ibada da wuri, da wannan kwanan kana yin shi ana ta rubuta ma lada, har sai ka farka. Malam ya ce, wa fi hadithin marfu ya zo a cikin hadisi marfu'i, naumu sa'imi ibada, baccin mai azumi ibada ne, mai azumi bacci ibada ne. Tara ka kai bacci da sahi bayan sallah asuba shikenan kai sallah asuba kai tai a azhar cikin ibada kake wa samtuhu tasbihun yin shirin sa da yake yi baya magana ana ta magana ana ta dimi shiru kima menene tasbihi ne kuma yana tasbihi ne in yayi shiru baya magana kai cikin fada cikin majalisa ana ta dimi ana ta surutu ana ta maganganu shi kawai shiru saboda yana tsoron kai yayi magana da ba ta da kyawu yi shiru to kamar yana tasbihi ne ma'ana zai samu ladan mai tasbihi wa amaluhu mudhafun aikin shi kuma duk aikin da yi na ibada cikin azumi ana linka mai ladan shi wa du'ahu mustajabun addu'a shi karbabba ne wa dhanbuhu maghfurun zunubin shi kuma dukkan shi an gafarta mishi Allah gafarta mana rawahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya rawaito shi قال أبو العالية مال أبو العالية يتي الصائم في إبادة مي أزمي يا تبت تكين إبادة ما لم يغتب أحدا إن دي بي قلما ونبا to cikin ibada yake kenan da yayi gulma to ya fita daga ibada gulma tana da mummunan tasiri ga azumi mummuna mara kyau Allah ya kare mu wa in kana na'iman ala firashihi mai azumi koda yana bacci akan shimfada shi to cikin ibada yake amma da yayi gulma yace namun wani to shikenan ya fita daga wannan ibada rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rawaito shi wasaimu mai azumi fi lailihi wa naharihi fi ibada mai azumi a cikin daren shi da yinin shi yana cikin ibada wa yustajabu du'a'uhu kuma ana karba mai addu'arsa isyami a cikin azumin shi wa inda fitri da kuma rumbu da bakin shi wa huwa fi nahari sa'imun sabirun shi a cikin yinin shi mai azumi ne mai hakuri yana hakuri daga abinci yana hakuri daga abin sha kuma yana bukatar shi ko ba haka ba tana bukata a ce tun tun kafin sallah asuba ka kama bakinka daga cin wani abu ko shan wani abu har rana ta yi bayan azhar bayan la'asar ka san da hakuri ne ake yasa babu wanda za a sha ruwa kaga na koma gefe ce a shi ba zai sha ba kowa sha yake duk imanin ka dole ka sha ruwa ka gashi wa fi lailihi a cikin daren shi kuma qa'imun mai cin abinci ne shakirun mai godiya ne ga Allah kana cin abinci kana godin ka cika ce alhamdulillah Allah na gode saboda mai azumi kullun cikin alkhairi yake wa fi hadithin rawahu tirmidhi wa ghayru a cikin wani hadisi da imam tirmidhi da wani shi suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'imu shakiru mai cin abinci mai godiya